بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان ولاءة إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله جعل في العام فصلين فصل الشتاء وفصل الصيف كما ثبت ذلك في السنة النبوية المطهرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل آم نفس في الشتاء ونفس في الصيف عباد الله إذا اشتد الحر فهو نفس جهنم وكذلك إذا اشتد البرد والقر فهو أيضا نفس من من عذاب الله نعوذ بالله من قبضه وإيقاظه أيها الأحباب إن البرد آية من آيات الله تعالى يرسله إليكم ليزيدكم إيمانا على إيمانكم فما منكم من أحد إلا وهو يشعر في نفسه ويرى بأم عينيه أن الحال تغير ولا يستطيع أحد مهما كان الإتيان بغيره من المخلوقات الله أكبر عباد الله ألم تروا إلى أن الله تعالى هو الزمان هو الذي يقلب الليل والنهار بيده كل شيء لا, يت... لا, لا أحد يتدخل في هذا الأمر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولكن سلموا واتبعوا وادعوا الله تعالى خيره في كل حال وتعوذوا بالله من شره في كل أمر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه الآيات والذكر الحكيم الحمد لله الذي جاء بفصل الشتاء رحمة ورأفة للعالمين والصلاة والسلام على من وصفه الله بالمؤمن رؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها المسلمون هناك آداب ينبغي لكل مسلم يتأدب بها في هذا الفصل الشتاء منها الدعاء وهو من أعظم العبادات بل هو عبارة محضة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الريح التي تعطف من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب ومن هذا الدعاء اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ومنها أيها المسلمون الأخذ بالأسباب والرخص في هذا الشتاء خاصة في أحكام الوضوء والصلاة والمصي الخف والجورب وكذلك يجوز الجمع بين الصلاتين إذا اشتد البرد إذا اشتد البرد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ومنها أيها المسلمون عدم ترك النار مشتعلة في البيت عند النوم وكذلك الكهرباء القوية قال عليه الصلاة والسلام إذا نمتم فأدفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم وجاء في الحديث الشريف أن بيتا اهترق بالمدينة على أهله فحدث بشأنهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فاطفوها عنكم ومنها أيها المسلمون إياكم ثم إياكم من سب البرد الشديد لأنه كسب الله عز وجل ومنها أيها المسلمون الإكثار في العبادات من صلاة وصيام وصدق كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين اللهم أنزل السكينة والوقار يا رب العالمين اللهم ارفعنا الجهد والجوع والبلاء يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yan wa musulmi bayan godiya ga Allah da ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mu tayo tana magana akan daga cikin iko na Allah ya sanya cikin shekara akwai yanayi guda biyu yanayin dari da kuma yanayin zafi kamar yadda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wuta Allah ta kai koke wurin Allah tace ya ubangiji sashe na yana cin sashe banda mashi ya ubangiji ka tausaya mini ya Allah ka sassafta mini ya Allah in samu inda nake shida wani sa sassafci Allah madaukakin sarki ya mata izini ta yi numfashi biyu a cikin shekara numfashi na farko shine lokacin dari kazalika numfashi na biyu shine lokacin zafi ya ku bayin Allah idan waga zahi ya yi tsanani gumi ya gumi, mutane suna jin mati dabbobi da halittu na Allah waɗanda a cikin ramu suna fitowa waje saboda zahi to ku sani wuta Allah ya yi numfashi san numfasa saboda izinin da Allah madaukakin sarki ya mata kazalika yan uwa musulmi da waga lokaci tsari ya yi tsanani kasa mutum suna suna kadawa allon ka hudu mutane yana motsawa saboda tsananin ɗari har ya kai wasu bayi ma ba su iya zuwa wannan lokacin halittu na Allah sun ɓoye cikin ramukan wasu bayan Allah cikin ruwa sun samu wuri sun ɓoye saboda sun yi yawa Wani za ka ga wasu kiya kuma suna mutuwa saboda sun yi masu yawa ya ku bayan Allah ku sani wutan Allah ta yi numfashi guda shi yasa ake samu wannan wannan sanyi muna roƙo Allah tsari daga hushinsa da kuma azaba ya ku uwa mutum ku sani Lallai shi lokacin sanyi aya ce daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki domin ya ƙara muku imani a kan imanin ya ku bayan Allah babu wani ɗaya daga mu idan lokacin sun ya kama fata yana ji a jikinsa yana gani da idanunsa cewa lalle hali ya canza yanayi ya canza kuma wallahi babu wani mutum ɗaya daga cikin harsun Allah wanda ke kawo sanyi ko ya kawo zafi in ba Allah ba ya ku yan uwa musulmi ba ku gani cewa Allah shine zamani yana jujuyo dare da ya canza al'amura saboda komai ga hannun shi yake babu wani sa hannun wani ɗan adam ko wata halitta ko wani mala'ika a cikin kawo zafi ko sanyi imanin mutum ya tabbata akan wannan cewa Allah shi adda abu ne shi ke sanar da yadda gara ya ku yan uwa mu sai dai ku miƙa wuya ku bi kuma ku yi addu'a alherin da a cikin kowane yanayi in zafi ya buso ku nemi alherin Allah cikin zafi in ɗari ya buso ku nemi alherin Allah da a ciki in tsari in zahi ya buso ku nemi tsarin Allah daga shagar da a ciki kazalika in dari ya buso yayi tsani kwaye ku da ku nemi Allah tsani da misarar abinda ake ya ku yan uwa musulmi akwai wasu ludubba da ya kamata kowane musulmi ya lazimta a cikin lokacin zafi ko lokacin sanyi na farko yan uwa musulmi shine yin addu'a saboda addu'a ita ce mafi girman ibadodi bal ma ita ce ibadan ma baki daya kamar yadda manzon Allah ya bada labari manzon Allah ya karantar da mu cewa idan iskar dan ya buga abin da ya kamata musulmi ya yi addu'a daga cikin addu'o'in da aka samu daga ma'aikatan kuma shine Allah ina roƙonka alherin wannan iska da ya buga da alherin da a cikin shi da kuma alherin da aka aiko shi da shi sannan ina roƙonka tsari ya Allah daga sharrin wannan iska mai sanyi mai shiga jiki da kuma sharrin da a cikin shi da kuma sharrin da aka aiko shi da shi ya ku yin uwa musulmi daga cikin abubuwan da ya kamata mutum ya yi shine riƙo da asbabu musamman da kuma rangwamen da shari'a ta yi idan lokacin ɗari ya yi tsanani na daga wato sassafin da shari'a ta yi dangane da wato yin arwalla idan ya zan baka da ruwan zahi, ya zan kuma gaya kana jin sanyi taɗin ruwa yana ba ta matsala sallolin isha'i ko sallar magariba ko sallar asuba baka da ruwan zafi baka da irin zaka ta ka same su ya halatta musulunci kai taimama taimama ɗin na abu ne mai sauƙi? musulunci ya sauwaka ta tayyama ta sunna wata inganta daga manzon Allah kuma ne abubuwa guda biyu ne kawai ake na farko mutum yi niyya in yi niyya ya dahi kasa in ya dawo kasa ya dauki in ya ɗauke sai ya buga hannayen zuwa abin da ya liƙe ma hannayen ya sauka sai abin da zai yi na gaba shi ne ya shafi huska sai sai ya sauko ya shafi hannayensa daga nan ka gama taimaka sun idan ka fara ya kama sallah wannan shi ne taimaka sunna wanda manzon Allah ya kai da al'umma saboda ka ƴan uwa musulmi akwai sassan. ga wanda bai da ruwan zafi duk da yake alhamdulillah shekaran jiya a sokoto na ga wasu suna sai da ruwan zahin arwallah lokacin magariba a sai ruwa na arwallah ga su naira goma goma yadda ake sai ruwan sai kana nake ruwan zahi na sayi guda na yi arwallah da su sai ji alhamdulillah wannan ya daga cikin ci gaban da aka samu kenan yawa musulmi idan mutum bai da ruwan zahin arwallah in ya taɓi ruwan sanyi akwai matsala zai kwana bai da lahiya to kada ya taɓa sai yake yi ma kawai daga cikin yawa musulmi sallah an rangunta wa mutum in sanyi na bashi matsala wasu mutane lokacin sanyi iya kama in sun ka fito sanyi ya buge su akwai matsala ga lahiyar musulunci ya musu wani tsira gida su talla. sannan akwai shafa akan safa malaman suna sun tabbatar da ya halatta in mutum ya yi arwala lahiyayya ya sa safa ne to kada ya cire hayini ya kare duk arwala ya yi sai dai shafa akan shi ya halatta shafa akan safa kamar yadda inganta da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku uwa musulmi kuma ya halatta hada salloli guda biyu musamman magariba da isha'i idan sun yi tsananta duk da yake akwai masu ganin mu nan yi mu bai kai tsananin da zai sa a gani sallah ba amma da wasu malamai sun tabbatar da mu ma nan in san ya tsanani kwarai ana iya gani salloli a haɗe a magariba da isha'i don a sallai mutane kowa ya koma gida saboda sanyi kada ya tusa wa mutane bayan haka yan uwa musulmi daga cikin abin da ake so mutum ya ta shi ne lokacin abin da lokacin sanyi wato rashin barin wuta kunne a cikin gida lokacin bacci kuma rashin kashe wato hana wato rashin rashin wato a daina barin wutar lantarki kunne ko da bayan ɗauke wuta don ni saboda ana iya samun masu wanda suke layi biyu tupes na wuta ya zan a ɗauke wuta kana bacci a dawo da ita kana bacci wani abu na iya horo ba sani ba saboda ka musulunci da ya ce a kashe wuta ba wutan murhu da ka magana ba hadda wutar lantarki ta shiga ciki don bi saboda lokacin ɗari ita kanta wutar lantarki tana yin ƙarfi kwarai da gaske musamman duk wanda ke ta'ammuli da ita yana ganin in lokaci ya kama za ka tana da ƙarfi kwarai da gaske ita ma ana so a kashe ta saboda game wa hadisin manzon Allah da yake cewa idan za ku yin bacci ku kashe hitillunku domin shedan yana nuna misalin wannan fasikar dabba shi ne bera yana nuna masa zai ije fitila. ko ya sai ya guiguyi ya giya ta abin nan ta wuta wutar lantarki sai ta game wuri guda sai bus sai sai wuta ta kama manzo Allah ya ce kusu fasikin dabba ne shedan na iya gwada mai sai haka kuma tabbas yayi haka nan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwa musulmi ya zo a cikin hadisi wata rana a cikin garin Madina wani gida ya bubbace ya kone aka ba manzo Allah labari cewa ga abin da ya faru manzon Allah ya ce idan lalle wannan wuta baki ya kuce idan za ku yin kwana ku kashe ta in za a gane kiyayya ta wuta wuta duk abin da ta kama za ki ba ta raga mu duk abin da wuta ta kama za ki ba ta raga mu za ta walakanta shi ko umwani bi to saboda shi yasa manzon Allah ya ce maki ya kuce ku musulmi wala ku ya tara da shi yasa Qur'ani ya ce fattaqun nar kun ya tara da wuta wuta tun a duniya tsawonta a bari an ta kiyaba saboda ya ku bayan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya shahada da mutumin da ya mutu cikin wuta duk mutum da gobara ta kishi ya mutu ya yi shahada ra sashin kiyama Allah ya cikin shahidai ra sashin kiyama saboda matsar da aka wuta Allah kai mana kare da ita daga cikin uwa musulmi ne wato kashe da mu da zagin lokacin sanyi sanyi in yayi tsanani yana shiga cikin kashi ba a son ka zage shi za a ga ya cika baki ya hurje sai ga ya ce wanga mugun sanyi wanga kaza sai ta waɗin wasu miyagun abubuwa wallahi jama'a in ka zage sanyi kamar ka zage Allah ne Allah shi ya kawo shi Allah shi ya turo shi wanda ya ma ya jaye sai jaye abinda aka so gare ka ne ka nemi alherin da a ciki ka roƙi Allah da sharri a cikin lokacin sanyi bayan haka ƴan uwa musulmi ana son yawaita ibadodi na daga sallah da azumi da sadaka duk a cikin lokacin sanyi saboda faɗar Allah maɗaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu ruk'u ya kuma su imani ku yi ruku'i wasu jidu ku yi sujada wa abu abudu rabbun ku bauta wa ubangijin sadaka ta shiga wa alkhaira ku aikata alheri la Allah kun tufu da ku samu barabu ya ku bayan Allah cikin azumi ana samun sallah ta da sauki kai kwana sai ya ishe ka ka tashi kuma ka samu akwai sauran lokaci ka samu abin da kai cikin dare azumi na da sauki in ka dauki azumi za ka ajima ka dan ce azur tayi ajima ka Allah asar tayi ajima ka dan sharuwa. ruwa kenan ana son mumini ya ribanci wannan kamar yadda Imam Abu ya faɗa yake cewa wato al-ganimatul barida asiyamu fi shita ganima ta ruwan sanyi wadda ba a yi faɗa ba aka samu dukiya ta ruwan sanyi ita ce yin azumi lokacin sanyi ya ku bayan Allah mu dubi wannan lokacin kada mu bari wato sharruka da cikin wannan lokaci ya shafe mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo zama na cikin ƙasar mu Allah muna ka da sunayen ya kawo alheri ne a cikin ƙasar mu Allah ka jidda muna rahamarka a cikin ƙasar mu ya Allah duk wani tashi hankali a jihari a cikin ƙasar mu Allah ka ɗauke muna Allah kawo zama lahiya a cikin ƙasar mu ya ubangiji Allah masoyan mu so su ya Allah ka sa su cikin aljanna ran tashin kiyama kai mu na kariya da mu da su ya ubangiji ka biya bukatun mu na alkhairi ya Allah Allah ma roƙon ka kawo alheri da yawa cikin ƙasar mu Najeriya kai mu na kariya daga duk wani sharri da kuma maƙiya addini ya Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasul qumu ila rasul yarhamukum rahmah